Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Alhamis goma sha hudu ga watan Maris na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sado. Inda a yau shirin namu zai tattauna akan cece ku ce kan ganin watan azumin Ramadan a Kamaru. Za kuma mu yi magana kan muhimmancin kula da tsaftar baki a wannan lokaci na azumin Ramadan. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara shirin ne da tattaunawar da wakiliyar mu ta da malaman addini akan cece kuce da ke tsakanin al'umma akan ganin watan azumi a kamaru masu sauraron barka da warhaka mu da sake kasancewa tare da kowa a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe yau batun da za mu tattauna a kai tare da manyan malamai ne game da cece-kuce da ke faruwa a nan kasar kamaru game da daukan azumin watan ramadana wanda aka samu saɓanin ra'ayoyi inda wasu sun ɗauki azumi a ranar 11 ga watan maris wasu kuma sun ɗauki azumi a ranar 12 ga watan maris amma za mu je mu ji daga bakin malamai wanda za mu tattauna da su halin yanzu. Malam Zakari Datti Assalamu alaikum. Malam dace game da wannan watar azumi mai tarin albarka wanda wata mai daraja da wasu sun fara azumtarsa a yanar kasar Kamaru wasu kuma basu azumci wannan watar ba wato a ranar 11 ga watan Maris. ce matsalar? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uh, alhamdulillah gaskiya da yawa sun shiga cikin rudani game da la'akari da kasashe da yawa da sun ga wata kuma sun sanar daga cin wannan kasashen akwai makwabtan kamaru kamar kasar chadi da kasashe da dama a hakan nan kasar saudiya wanda aka fi bibitar ta ga ta sanar to kuma bayan haka ga rudani a cikin kamarun ma tsakanin wanda suke da lasisin sanarwa da wanda ba su da lasisi wannan ce an gani zayi wannan ce ba gani ba ya haifar da rudani gurin dewa amma dai kasancewar karshen labari ta fito akan uh, eh, shi e wakilin mai magana da yau'in al'umma da malamai da sarakai shine professor uh, suleiman ya sanar akan cewa ya tabbata kamaru bata ga wata ba bayan an bibici duk ƙasashe da gurare da zai yiwu a ga wata ba gani ba saboda haka sun yanke litinin zai zama talatin ga watan sha'aban talata kuma zai zama farko ga watan ramadan wanda talata kenan za fara azumi a, a kamaru to wannan sabanin gaskiya a ilmance dai a ilmance tsakanin ɗaliban ilimi da malamai ba wani abu bane da zai ta da kura ko zai kawo wani damuwa idan mun ka duba littafan ilimi akwai matsalar ikhtilaful mafali sabanin eh, fitowar wata akwai sabanin idan ƙasa ɗaya ta gani duk duniya ta ɗauka malamai suka ce in hakan ya faru ya yi kyau amma dai kuma ya tabbata kowace ƙasa tana iya dogaro ga kallonta in ta gani ta yi azumi in ba ta gani ba ta cika talatin. Abubakar Adamu lamarin dai da ya faru a nan kasar Kamaru game da wannan ganin wata akwai wasu tashoshin TV da suka bayyana cewa an ga wata ranar wannan ranar Lahadi da cewa za a tashi da azumi ranar 11 ga watan Maris. Amma kuma sun ga wata kungiyar ita ma ta fito ta yi bayani a wata tashar talabijin ta ƙasa akan cewa ba a ga wannan watan ba to shin an ɗau addini an saka shi wato ya zamo siyasa ne ko da yanayin tafiyar da addini ne a yau babu kima babu daraja wato harshen da zan bayar a game da maganin kwarai kuwa game da suna jeba hankulan mutane sosai kaga waɗannan ai gidan talabijin kamaru ne ta yadda da ita ko su suka fito suka ce an ga wata shi kuma CRTV ta fito ita ma na kamaru ne shi aka ce a'a shi ran talata to a ita ma ba faɗa ta yi da karan kanta ta tashi ta faɗa ba an gaya mata ne an gani na waɗannan ma an gaya musu cewa ba gani ba ne hmm. suka faɗa to kaga wannan irin jiba hankular mutane shine bai kamata ba eh, na farko galibi za ka ji ana ce ummul ƙura hmm. ita makka kenan ko idan kuma wani abu ya kama na islama sai ka ce ai ana koyi da saudiya ga saudiyan ta yi domin sha ko a ganin wata kuma ake sabani to ai anan kuma na'am to yanzu idan aka ce a saudiya an gani a ƙasa kaza an gani ƙasa kaza an gani ƙasa kaza an gani ƙarya suka yi gaskiya shin wai watan guda goma ne ko ɗaya ɗaya ne lallai ne watan ta fito duk duniya ta gani ba lallai ba ne ba lallai bane ta fito duk duniya a ce an gani na hmm. to kazalik idan kuma ya bayyana ni ga ayan tambayan da nake tambaya kuma gara mutanen nan su gyara al'amuransu ina nufi na 'yan kamarun su gyara al'amuransu hmm. domin mutanen da suke da na'ura kasashe daban-daban suka bayyana suka ce sun gani waɗannan sun bayyana sun gani waɗannan sun gani to a kamarun ma wasu da suke da na'ura suka duba suka ce sun gani yanzu kawai suka ce a'a ai ana da kwantar da wani kaza ko da wannan kaza ai shi kenan shi in ya gani bai sanar da mu shi in ya ga malam yanzu kai kaga ba ana ruda ni ana ruda mutane ba sun ci gaba suna da na'uran da sun gani kai malam a kamarun ma akwai masu akwai wanda suke kuma suka gani suka ce sun gani yanzu ya zama dole ba a jira shi ran talata a'a wanda in ya yadda cewa mm. ya yi imani a ya yi imani game da ganin da aka ce an yi sai azumisa, wanda kuma a'a ya yi imani cewa ya yadda kamar yadda hukunci ta faɗa ko shari'a ta faɗa ko wata ƙasa da ganinta shari'a ta yadda ko sai jira kawai yadda ƙasa ta faɗa sai ya bi kawai To Malam Abubakar Adamu me kawo rashin jituwa ne tsakanin bangarorin biyu a maimako ƙungiyoyin biyu su haɗa kai saboda tafiyar da wannan ganin wata amma sai ana samun saɓanin ra'ayi wa'annan kungiyoyin biyu wa'annan sun fito sun ce za a zunci wannan wata ranar 11 ga watan maris waɗannan suka fito suka karyata inda daga baya kuma suka fito suka ce za a ga wannan wata ne wato za a zumci wannan wata a ranar goma sha biyu shin kana gani siyasa ta shiga cikin wannan lamarin eh, na farko waɗanda suke a kan addinin musulunci wasu ke tafiyar da al'amuran ganin wata su dukkan shirya kamata su ji tsoron Allah ba da shi wani abu don son kai ko don ko a'a ko shi bisa ga dokan wani abu za su yi ne don Allah bisa ga doka da Allah da manzansa suka kafa kuma kada su shakkan kowaye a wajen gaya masa muga doka wanda Allah da annabi suka kafa suka gaya mana ba addini ba ra'ayi ba ne ba sun kai ba ne ba neman kuma yardan wani ba ne nemi yardan Allah shine kawai kuma a su ji tsoron Allah in an gani an gani baki ya zo ɗaya magana guda ɗaya hmm. ta farki wato alƙibla ya zama guda ɗaya kada su daina rarraba kan mutane in ba gani ba duk bakin su su yi itifaki cewa ba gani ba kawai a zauna akan ba gani ba ita kuma ta ɓangaren gwamnati hmm. eh, yana da kyau wato su ma su lura tukuna farko da waɗanda suke mu'amala da su mana ko waɗanda suke ba su yardan su ne da ganin watan su ne da waye da waye yana da kyau su zauna da su hmm. na in su ba su san ina nufin su hmm. gwamnati hmm. in sun san addinin musulunci alhamdulillah su zauna da su a fahimci juna tsarin addinin musulunci in kuma ba su san hukuncin addinin musulunci ba to su zauna da masana addinin musulunci da su waɗanda suka amince musu cewa maganan ganin wata a zauna a a tattance a addinin musulunci shari'a ga abin da ya faɗa to a ɗauko alƙibla guda ɗaya a ajiye kawai in mutane guda ɗaya ne ɗan mutum ɗaya ne ko kuma abu guda ɗaya ne aka amince su ne suke da izini kada a ji bakin wani ya fito kuma ya kuma furuci kaza wane shi zai gaya wa mutane gashi kaza kawai a tsaya nan amma kada ya zama ta ko ita kanta gwamnati ta yadda da wannan ta yadda da wannan ta bin ma wannan izini ya fito ya faɗa ta bin ma wannan izini ya fito ya faɗa wannan ya fito ya faɗa ya ce haka wannan ya fito ya ce ba haka ba to wannan ai wasa ake da hankulan mutane kuma bai kamata masana su zauna su tsoro akan wannan al'amura ba lale mahaba da wata mai falala Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Malam Sheikh Daud Abdullah inda ya yi mana bayani akan muhimmancin kula da tsaftar baki a lokacin watan Ramadan. To alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulullah. Ah, alhamdulillah shi tsafta yana ginshiki ne na musulunci. kuma a cikin musulunci shi tsafta yana daukan kusan kashi saba'in ne domin Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala ɗayyiban la yaqbal illa ɗayyiban Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai tsarki ne ko baya karban wani aiki sai mai tsarki. Hmm. Na farko yawanci mutane sukan fuskanci hadisi ta baibai shine manzo Allah ya ce warin bakin mai azumi lada yake samu. Tamkar turaren miski ne almiski warin bakinsa amma wannan hadisin da maza ya faɗa me ake nufi da shi ba ana nufi kada ka ƙi yin brush ko aswaki ba saboda falalar tsabtar baki ma mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya yi alwala kafin ya yi alwala ya yi aswaki a bakinsa ya yi sallah to ya fi wanda bai yi ba da daraja saba'in kin ga duk girman gemu da darajar gemu da girman rawani da darajarsa da wanda yake da gemu in yayi sallah da wanda ba shi da gemu in yayi sallah ladan su ɗaya ne haka mai rawani da marar kula ladan su ɗaya ne amma sai manzo Allah ya ce wanda yayi aswaki ma'ana ya goge bakinsa yayi sallah ta farilla to shi yana da daraja saba'in fiye da wanda bai yi ba me manzo Allah yake so ya nuna mana har manzo Allah yana cewa da ba dan karya kar ya sa ya daura mana abin da mutane ba za su iya ba da sai in ce duk sallar farilla duk wani musulmi ya yi asuwaki ana gaya mana tsafta kenan abin da wannan hadisi na azumi mutane ba su fahimce shi ba shi ne ba duk mutumin da ya dauki azumi da safe kafin rana ta faɗi matukar bai iya sa komai a cikinsa ba to bakin shi zai canja tsari bakin shi zai canja tsari ma'ana zai ba da wani irin abu na cewa bakin nan bai samu wani abin da ya iya shiga jikinsa ba to wannan shine zai faɗaɗa maka ka gane in ka tashi da asubahi ka yi brush ɗinka ko ka yi asuwaki to bakin ka ba irin warin can yake yi ba hmm. saboda da yawa sukan kin yin brush suna cewa ko su yin asuwaki da asuba su ce wai suna wai saboda wannan magana warin bakin ba wannan ake nufi ba ba warin bakin da ka kwana da shi ka tashi bane a'a warin bakin daga bayan sallar asubahi ne zuwa sallar bagari ba daga bayan sallar asubahi ne wannan bakin naka da bai samu wani abu ba to zai ba da wani odo daban wanda ba irin wanda ka saba da shi ba saboda bai samu abubuwan da zai shiga jikin da zai gina jiki baya jiki ba to wannan shine mazala yake ba hadisin kamar hadisin da mazala yake cewa wanda talauci ya dame shi ya kara aure ne wanda talauci ya dame shi ya kara ah. aure to mutane ai a baya ba su fahimci hadisin ba sai ake tunanin in kana cikin talauci ka kara mata a'a ba wannan mazala yake nufi ba ana magana ne wanda mata ɗaya ba ta gamsar da shi ya kara mata to haka abin yake hadisin yana bayarwa ne daga lokacin da alfijir ya fito aka yi sallar asubahi to wannan hadisin ya ɗauki aikin shi zuwa faduwar rana ba wai tun daga azumi farko ba za ka yi mashkilin ba ko brush ba har sai karshen azumi saboda wai ana son warin baki ba haka hadisin yake magana ba aswaki ya halatta a shi aswaki ya halatta musulunci ko kana azumi za ka yi aswaki ko ka ji bakinka ya canja maka za ka sa aswaki ka goge bakinka wanda ma ya sinadarin da yake cikin aswaki ya fi na makilin ya fi na makilin ko bakin ka ji ma wani iri ko rana za ka iya sa asuwaki in lokacin sallah ya ka goge bakin ka kuma ka samu daraja duk da kana azumin kai asuwaki za ka yi sallah ka samu daraja sama da wani wanda bai yi ba za ka iya amfani da asuwaki ko kana azumi ne kamar me hukuncin misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ai an san tafannuwa magani ce amma aka ce in za a yi sallah in ka ci tafannuwa ka koma can gefe ka yi sallar ka abin da ake bukata ba a so ka cutar da wani ne idan bakinka zai zama yana wari za ka shigo masallacin jama'a ai wani za ka zalunce shi za ka cushe shi da wannan warin to abin da mutane ba sa fahimta in ka zo tsantsan fikihu shine zai baka zaman lafiya da kwanciyar hankali shine duk lokacin da ka ji bakinka ya canja da wani yanayi to in har misali a ce wari ne ko abu ka nemi aswaki ka yi shi wannan ya halalta kuma ba a haɗe dama ruwan aswakin in aka goge baki ne za a fitar to a take za ka ji bakinka ya daina duk wannan abin in ma kana da irin wannan matsalar in kuma misali ka yi riga ka yi brush ɗinka da asbahi ko ka yi ah, ka da asbahi to ina tabbatar miki zuwa faɗuwar ranar bakinka ba irin wancan warin zai yi ba duk wanda zai ji wannan warin da kanshi zai ji shi kamar miski haka manzo Allah ya faɗa wanda kika suna irin wannan warin bakin zaki samu suna daukan kwanaki da asuban ba sa yi da daddare ba sa yi ne to sai su shiga azumin da shi saboda wancan fahimtar da suke da shi na baibai na wancan hadisin mahaba yanzu kuma za mu koma bangaren lafiya inda likitoci suka yi mana bayani akan muhimmancin kula da tsaftar baki yayin azumin watan Ramadan. sunana dr yazid bashir rabiu likitan iyali ne kuma wanda ya ritaya to tsabtace baki yana da muhimmanci inda idan an tsabtace shi wadansu kwayoyin cututtuka da suke zama a baki din ba za su iya kawo illa ga ɗan adam ba shi sa ake so idan mutum koko ya yi iftar kenan yauwa idan ya yi wannan ya kokari bayan ya ci abinci da asuba ya kokari ya yi buroshin bakin shi ko da suwaki ko da wannan abubuwa na zamani na toothpaste da abin nan saboda amma a lokaci-lokaci musamman ga wanda yake shi musulmi idan ya zo alwala zai ɗaure bakinsa akalla sau uku kowace alwala a kowace sallah idan zai yi alwala sai ya ɗaure bakinsa sau uku to saboda haka nan ana tsabtace baki ne da wannan hali a to tun zamanin manzan Allah yakan yi amfani da asawaki yana abin nan to akwai eh, itatuwan da aka tabbatar cewa idan an yi amfani da su musamman irin wanda manzan Allah ya amfani da su su waɗannan asuwaki sukan ƙara lafiya a bakin mai azumi sukan sa haƙoran su zama cewa ba su samu matsala na irin waɗannan ƙwayoyin cuta ba. To yawancin ƙwayoyin cutan dai su ne abin da ake kira bakteriya Waɗannan kuma za su kawo cuka wanda wanda zai samu ce samu ciwon haƙori ko dashe shi. Wani lokaci kuma idan an bar abinci ya yi abin nan kuda kuda ya taɓa wannan abincin da aka ci kuma ba a wanke bakin ba akan samu waɗansu tsutsotsi a cikin haƙora ko cikin abin nan za ga mutane na fitar da tsutsa ko kuma yana mutu zafi idan aka ba da waɗansu magunguna sai ga waɗannan tsutsotsi suna fitowa amma yawanci daga ƙuda ne waɗannan tsutsayen amma su ƙwayoyin cutan bacteria yana fito da wani abu ne wani sinadari ko pos wanda wajen zai kumbura kuma ya yi jaye zafi da sauransu saboda haka sai an ba da magunguna kamar su antibiotics sannan abin nan wani lokaci kuma sai an yi tritin shi haƙorin idan akwai rami a ciki kafin a samu lafiya to musamman wanda ya san yana da irin wannan matsala to ya kamata ko da yaushe ne ba sai lallai lokacin alwala shine zai wanke bakinsa ba yana jin bakin shi ya fara bushewa ko ya fara hamami din ya samu ruwa ya kurkure bakin shi a abin nan shi ne zai taimaka mashi wajen waɗannan abubuwa da suke faruwa. eto eh shawaran da za mutum zai bayar shine idan mutum ya ci abinci kamar ya ci abincin dare na karshe ya yi brush ya yi brush ko ya amfani da asuwaki ya tabbatar cewa waɗannan abinci da suka mamakare a cikin haƙori an cire su ko kuma da asuba bayan ya riga ya ci abinci ya yi sahur shi kuma ya wanke bakinsa saboda kar waɗannan debris na abinci ya zauna a cikin bakin sun ya so daga safe zuwa dare din sai dai ya dinga daurewa ko lokacin alwala ko kuma lokacin da ya fara a fasihun cewa bakin shi yana dan hamami ko yana wani wari sai ya kokari ya sa ruwa mai kyau ya wanke bakin shi A sunana dr sabo ahmad muhammad ni likita ne mai yin aiki kuma mai koyarwa a kwalejin lafiya na jami'ar jos To a ta fannin lafiya dai aka so mutum ya zama ya da wadataccen ruwa a jikin shi wanda wannan wadataccen ruwan a jiki zai nuna a yawan yawun da ke bakin shi. saboda ka yayin da mutum bai ci abinci bai sha ruwa ba dole bakin shi ya bushe musamman ma a ce yana azumi lokacin azumi dole ne al'amari na bushewan baki da ɗacin baki dole yawa saboda haka dole ne mutum ya dinga samun matsaloli na bushewan baki bacin baki da makamantansu kuma bushewan baki yawa an san cewa yakan dan kawo dan tsatsagewa kanana da ba ido da rike kiyayewa ba wanda kan ba da dama wani na so wato infection ya shiga dasa shi ko mutum haka. To amma kamar lokacin Ramadana da yake kuma dole a yi kamsa salawatu wato a yi alwala a yi sallolin nan biyar kin za a yi ɗaya daga cikin ayyukan haɗa alwala shine hukura baki to aka ɗan samu sauki ta nan asuwaki wato amfani da abin da ya kira chopstick a turanci kenan a bai zama haramun lokacin azumi ba duk wanda sa ce ba tsaftace baki duk da baki zai zauna a bushe ya zauna kuma ba daɗi a cikin baki har ɗaci mutum zai dinga ji saboda bushewar baki to duk waɗannan suna faruwa sannan kuma kin sa akwai abin da ake kira warin bakin mai azumi ba kowa ne yake yi ba a wani lokaci warin bakin saboda jiki ya rasa wato sukari don suga wato glucose kamar yadda fetur yake wa mota ya zama mata makamashi ta motsa ta kai mutum inda za ta kai haka jikin mutum yana amfani da sukari wato glucose ya zama mara abun makamashi na aiwatar da abubuwan rayuwa numfashi da jiki motsi da makamantansu wannan ke a takaice yawanci mutum yana azumi a ɗan warin da mutum zai ji wanda ya ba shi da daɗi yawanci ba wai saboda ba kazanta ba ne saboda in jiki baya da makamashin abinci da zai kona ya motsa to jiki kan koma kan kitse ne tare a jikin mutum kamar a dana ne shi kitse a jiki saboda ka yayin da ah, kitse ke konewa wato fat metabolism ah, aka fitar da wani tiriri mai suna acetone wannan acetone break din shine muke yi mu ce a wayan bakin mai azumi yana nuna matsala bane yana nuna kodewan kitse ne ko da kitsan ma zai iya kasancewa abin da zai cutar da mutum to ƙonewan shi ya fi alheri saboda wannan ba abin kyama ba ne to amma ba an san ba a an zama da wani koda yana azumi za ki ga ba ma mu lura da bakin shi bane za ga ai hakwara sun yana yana wani shi na kiran shi danta wannan kwayakin cutar da suke taimakawa wajen samar da lalacewar hakori kuma ya dinga yin yana sannan kuma wani zaga saboda yawan cin zaki ko rashin wanke baki kafin a kwanta bayan gama ceci da rana sai ka ga abin da aka ce mugale tsakanin hakori sai ya tsumi ya tsami yadda ka san acid zai ci jikin mutum haka shi maka haka ma tsamun baki saboda raguwar abinci zai iya samuwa ya zama acid kuma ya ci haƙori ga haƙorin ya baki hmm. wannan bakin da ake gani a haƙorin shi da yanzu duka waɗannan abubuwa za su iya samar da wari irin nasu hmm. saboda rashin tsafta kayan zaki ya fi ɓata haƙori musamman ma suka lura da yara ah, shi sa waɗansu za ki ga suna hikima su ce ba yaran su kan su ci kayan zaki da daddare amma za su iya ah, za su iya Su sauki a daga musu kafa su su dinga ci da safe saboda in an ci kayan zaki da yamma to karshe dan kadan kadan da ya muka ne tsakanin hakwana shi ne yake tsumuwa wato ya sanantin har a samu abubuwa masu tsamu tsamu masu cin kashi za ta hakwara to kin ga wannan yannan yana yana abinci amma ana son mutum ya dinga cin abubuwan da suke shafi kamar alehu kamar in ka ci kaza ma ka tauna kashin ta ba laifi abin da ya gina kashin kaza ko kuma ƙashin rago gina kuma eh, haƙorin rago shi zai na rike a cikin mutumin da ya ci ragon nan ko ƙashin ragon ya zama kuma ya yi taimaka wajen gina mara a ƙashin sa da haƙorin shi saboda kaga ta wannan nau'in abincin ma za a iya samu abubuwa da za su ƙara ƙarfin haƙori su gyara mutum baki wannan kina ta kace shi ma kansa wannan alihun yana da tare da su abin da a calcium da su magnesium da sauran abubuwa wanda za su taimaka wa lafiyan bakin mutum da sauran wurare yato eh gaskiya mutum ya ci nama da yawa to fa ya daure ya zauna ya sakace in ba sakace da kinje ba to ya iya nazari wa nake shi fosi. domin nama in tsaya musamman naman babban baba kamar saniya wato na kenan in ya tsaya ya kan kai kun yi kwana ma mutum ya zakulo shi shi zai je yana doyi da ya yi kuwa tsakanin haƙwari zai iya cin makon ah, so wannan ya zama kwakin cuta sun hau kan raguwar naman da ke tsakanin haƙori da ba a cire shi ba sun zama damuwa kuma za su kawo rashin lafiya. Hmm. Saboda in za a ci nama ma a tabbatar ya dahu sosai ko kuma yadda da yawan mutanen zamani suke a nika naman kafin a ci shi musamman naman babban dabba kamar saniya duk zai zama sauki ne wa hakwara saboda haka an san ma malamai suna cewa a dinga inganta yawan asuwaki lokacin azumi duk hanyar cice ragon abinci ne kayan nama kayan zaki a yi hankali da su kar a ce za a ci su da yawa da zai kawo damuwa baki to aswaki yana da kyau asuwaki yana da kyau sosai akan malamai na addini sukan karfafa mutane cewa suna ce a dinga yawan aswaki aswaki na da kyau in kuma mutum bai saba da aswaki bai yi brush ah, brush din yana taimakawa ya cire dattin da ke a ah, sannan kuma suna sinadarai ma da suke cikin itacen shi aswakin kansa suna taimakawa wajen kashe kwayoyin cuta da za su iya cin dasa shi wato gum disease kenan su kawo ah, abin da mutum suke kira bubu ba wuyan bakin mutum ya jini saboda ka dai a abubuwa kiyaye kuma 'ya'yan itatuwa da ake kira su citrus kamar lemu su mangwaro da makamantansu sukan ba jikin mutum vitamin c da ke karfafa shi saboda kan baki ya samu damuwa eto eh in dai wani irin nawa ba nake cewa a sombret saboda jiki ya koma amfani da kitse a matsayin makamashi ta ga na ba abin da mutum zai yi in fact a matsayin alheri ne ma wa jiki don kitse ko ne mutum ya rage nauyi yanzu hanyoyin jinin zuciya su buɗe amma in na ƙazanta ne to za ce mutane su himmatu wurin yin brush ah, ma ko asuwaki bayan an yi dole a kurkure baki sosai da ruwa zan ma na ɗaya mai kurkure baki musamman ma lokacin alwala da azumi wanda bai karya azumi in ya zai taimaka wajen tsabtace bakin da kuma ɗan jiƙa tantanin baki ba dai mutum ya shiga ya sha ya wuce makogoro ba ne amma baki zai samu sauƙin wannan bushewa da yawo mai kauri ne wanda wani lokacin mutum ma ji ɗaci ma ya mamaye baki saboda rashin ruwa da bushewar baki wannan kenan. lale mahaba da wata mai wata mai falala ya dawo mana. Sai mu ɗauki niyyar kyautatawa ‘yan uwana. Mu yi sadaka mu yi kyauta mu hannu da barna. masu sauraro a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato julie lagos gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a sharuwa lafiya wanda ka aibo da risalar shi ne ya koya mana bautar kalikina da da hurral islam ya bayyana hamadi ciki da akwai